a nan bari in kokarin amsa tambayar da na ce jiya ne ya rubuto cewa mecece alaƙar waɗannan yahudawan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kura da yahudawan ƙasar ingila da germany na fara amsa wannan tambayar tun karatuttuka da so gabata wato asali su yahudawa jama'a gaskiya ne sun tsoro daga ƙasar filistin domin nan ne inda makar nan ne mazaunar annabi ishaq a nan ne ya haifi annabi yaqub annabi yaqub shine ya haifi waɗannan 'ya'ya waɗanda daga cikinsu ne yahudawa suka fito don haka asalin ƙasarsu filistin ce gaskiya ne babu shakka akan haka to amma sai suka fusatar da allah sai allah maɗaukakin sarki ya tsine musu albarka da ya tsine musu albarka sai musu baki ya ce har duniya ta tashi ba za su samu wurin zama ba za su rinka yawo cikin ƙasƙanci da wulaƙanci sai ɗawan hali biyu in sun shiga ko dai su samu wani ya rufa musu asiri ko kuma su dawo su yi imani da allah allah ya kwanta musu da hankali ma'anar wannan abin shi ne ba hude ba zai sake samun ƙasa ya zauna lafiya ba inda shi zai kafa ta sai dai wani ya kafa mishi ita shi ya zo ya zauna wani ya rike mishi in ba haka ba sai dai dawo wa musulunta a 1950s wajen 53 zuwa 54 bayan duk da aka gama yakin hitila bala'o'i da yahudawa suka shiga na'am shi hitila wani bajamushe ne wanda shi kuma ya jarabtu da ainihin son kashe yahudawa domin ya karanta tarihi ne sai ga cewa tun da duniya take yahuda ba su taɓa barinta ta zauna lafiya ba sai ce to in allah ya so shi ko yana son duniya ta zauna lafiya don haka mataki kaɗai da ya rage shi ne duk inda ba yahuda yake a kashe shi ko ko tsoho ko yaro ko mai ciki ko a gadon asibiti ko ina ba yake ya ce kawai a kashe ba kawai wannan ita ce fatawar hitler don haka hitler ya tayar musu yaƙi wannan yaƙi da ya tayar musu shi yasa sai suka watsu suka yi ko'ina a duniya suka fantsama suka shiga ko'ina a duniya sun ainihin fantsama sun zo sun haɗu da ainihin mutanen ƙasar habasha a nan afirka a nan najeriya sun fantsama sun zo sun haɗu da inyamurai yahudawa sun haɗu da inyamurai a cikin tarihi sun zo sun haɗu da su sakamakon wannan fantsama da yahudawa suka yi wadda tuntuni da Allah ya tsine musu ba su da gari haka kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa suka rayu tun wancan zamani na annabi sallallahu alaihi wasallama ba su da wani gari sai dai su je su zauna a jikin wasu sai dai wasu su rufa musu asiri yahuda suka samu kansu a irin wannan hali don haka ba za ka iya cewa takamaimai gari kaza gaba ɗayansu kaza ba ne ƙasar ingila dama tana nan tun kafin waɗannan al'amura su faru mana akwai mazaunanta a wurin amma faruwar wannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya musu suka fantsama waɗannan yahudawa sun tafi sun je sun haɗu da turawan ingila to a nan ne sai suka yi ƙarfi sai ya zama mulki ya koma hannunsu suka yi ƙarfi a ainihin jamani sai ya zama mulki ya koma hannunsu don haka za ka same shi ba ne amma turanci yake kamar yadda a nan madina yahudawa ne amma larabci suke za ka same su a habasha yahudawa ne amma yaren mutanen habasha suke buzanci da larabci da yarurruka na suwahili za ka same su a nan inigo da port da kalaba yahudawa ne amma inyamuranci suke yi ma'ana sun salwanta to a wannan lokuta shine sai kasar ingila sai ta tattaro wasu kasashe ta kafta ta kafta sai ta so sai ta zuba su a nan ta ce musu wannan ita ce kasar da dama annabi dawuda waye musu alkawari cewa duk inda suka kai za su komo kanta the promised land wannan munafincin ya faru ne ta hanyar kasar ingila da haka aka zo aka ci koran laraba daga gidajensu da garurkansu ana ainihin zaunar da yahudawa kenan in ka fahimci wannan tarihin a takaice shine wato hakikanin al'amari har yau yahudawa ba su kafa wani gari kafuwa tasu ta kansu ba sai dai su je su samu wasu sai su haɗe da su ko kuma abin da ita ƙasar ingila ɗin ta musu ta samar musu da wannan yanayi da ake kira kasar isra'ila a yau ina son kasancewa ingila ta daure musu gindi sannan daga baya kasar america ta daure musu gindi david duke ya faɗi waɗannan hakikar a cikin ɗaya daga cikin articles ɗin shi ya ce don menene 'ya'yan larabawa ba za su rinka kashe ainihin wato yahudawa ba don menene 'ya'yan larabawa ba za su rinka kashe amerikawa ba ya ce balarabe an harbi uban shi ya ɗauko harsashin da aka harba ya ga usa ya ga harsashin america ne don me in ya gaba america ba zai kashe ba ya ce don haka idan america tana son ta zauna lafiya amerikawa suna so su zauna lafiya a cikin gida da waje to su yanke duk wata alaka da suke da ita da yahudawan duniya ni kuma abin da nake cewa shine ba zai yiwu ba amerika da ingila su yanke alaƙa da yahudawa na ƙasar israel me yasa saboda waccan tsohuwar alaƙar da waccan tsohuwar dangantakar ma'ana bahaushe don ya samu kanshi a inugu tsawon rayuwar shi a inugu za ta sa manta shi bahaushe ne in ya ji ana yakar hausawa a kano ba zai yiwu ba don haka waɗannan yahudawa da ke amerika da waɗannan yahudawa waɗanda suke ingila ba za su taɓa sa ido su ji ana yaƙi da yahudawa ana so a gusar da ƙasar yahudawa da kakanninsu suka kafa kuma a ce su sa ido ba da wannan za ka gane kenan babu sauran zaman lafiya sai in za a samu wanda zai iya yaƙar yahudawa na cikin israel da kuma yahudawa waɗanda suke zaune a ƙasashen amerika da ainihin ƙasashen ingila ina son ka san wata haƙiƙa bill clinton ba hude ne ba kirista ba ne ina son ka san wata hakika obama ba hude ne ba kirista ba ne tafi kuna bookshop ka sai wani littafi da obesity mana yana tarihin obama ne da duk wani abu da ya shafe shi za ka je ka ga obama asalin shi musulmi ne amma da ya rudda addinin yahudanci ya shiga don haka akwai alaƙa mai ƙarfi dangane da kasancewarka ba yahude sannan ka shugabanci ƙasar amerika in ba haka ba fa to duk abin da yahudawa suke bukata shi za ka yi to abu na farko na ajandar duk wanda za a tsayar takara amerika shine ya yadda zai rufa wa ƙasar israel in yadda zai rufa wa ƙasar israel to shikenan za a ba shi goyon baya sannan ya amintu da cewa duk wata barazana daga kasashen larabawa to zai yaƙe ta wadda za ta zama barazana ga kasantuwar ƙasar isra'ila a matsayinta na ƙasa idan kuka fahimci wannan abin da kyau za ku gane gaskiyar tunanin hitler mafita kawai shine da an yaƙi yahudawa to an kawo lokacin da yanzu sun yi ƙarfi a duniya